Kai, me kake a nan ne? Kai, baka ji me nake gaba me kake a nan? Au, da ni kake yi. Kai, ka san da kake magana kuwa? Kai waye kai kake daga mun murya? Ha? Waye eh? kai? Kai waye kai? Au, baka san ni waye ba? to da kake gani na ana wurin shugaban kasa ma san da zamana shugaban kasa eh kai police ne a'a kai soja ne a'a kai DSS ne a'a kai SS ne a'a lauya ne kai a'a ko daya waye kai to <laughs> gare ne na son sani waye ci ma zaune ni ne ci ma zaune ci ma zaune ci ma zaune lalle kai ina ga baka da hankali <laughs> bari in ga ma kar bari in ƙara zuwa yanzu in same ka nan ofisa in ka ƙara bari na zo na same ka nan to ka ka kiya ka kiya abin da ba faru ido ba tunda shugaban ofisa ba fara ka bude min ido ba wallahi da ka kauce kawai kawai wannan bai san ci ma wani ba kenan bai da hankali wannan bai san ci ma wani ba zai ta aikin sa kada ban shugaban kasa na san ci ma zaune wannan bai san ci ma zaune